Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba biyu ga watan Fabrairu shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Kura ta lafa a kasar Gini Bisau a jiya talata bayan da aka yi wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki. Gwamnatin jihar Filato ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya mafiya fama da matsalolin rashin tsaro ta kaddamar da wani tsari wanda jama'a za su rika tantance duk wani makwabci da wani bako. Wani ɗan gudun hijira Dimitri Shevchenko ɗan shekara 34 da haihuwa ya bayyana yadda yake rayuwa mai wadata wadda ya bari a baya yayin da yake magana da muryar amurka a gidansa da ke new york tokanin labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya yan fashin daji sun kai wani hari da ya sanadiyar mutuwar mutum akalla bakwai. hudu da minti goma sha bakwai na yamma yan bindiga sun ka taso da gabacin rana suka shiga gida gida suna tsoron dabbobin yan sa kai da sun ka ji ɓaran suna cikin gari an kai ta halbe halbe da gada da yan gaji sai ka ci abinda mutanen suna kashe muna mutum bakwai suna kashe muna. sannan za ku ji cewa majalisar wakilan najeriya ta sha alwashin gudanar da cikakken bincike kan batun batan makamai sama da 178 a rundunar 'yan sandan kasar tana mai kore raɗin da ake cewa batun ya ruwa. to ina tabbatar maka matsina na shugaban wannan kwamiti da izinin layi ta'ala za mu yi adalci za mu bincika kuma ba daɗewa ba za mu ga 'yan najeriya cikin bayani to kamar kowace ranar laraba murtala faruk sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan ga kashi na farko na labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙura ta lafa a ƙasar Gini Bisau a jiya talata bayan da aka yi wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki. a rufe bankuna da shaguna bayan da aka samu rahoton barkewar harbe-harbe a harabar filin da shugaban ƙasar yake yin taron majalisar zartarwa. An ba da rahoton cewa shugaba Umaru Suseko Balo kuma tsohon janar na soji yana yin taron majalisar zartarwa ne a fadar gwamnati lokacin da harbe-harben suka wakana. Nan take ba a bayyana ko an samu raunuka ko kuma mutuwa ba, sannan kuma ba a san wanda ya shirya wannan yunkuri mai kama da na juyin mulki ba, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana yunkurin a matsayin wani abu da ya cije. Kamfanin dillancin labarai na France Press ya ba da rahoton cewa da daren jiya talata ake tsammanin shugaba Mbalo zai yi wa al'ummar kasar jawabi. A cikin wata sanarwa, ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta bayyana tarzomar a matsayin wani juyin mulki Gwamnatin jihar Filato ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya mafiya fama da matsalolin rashin tsaro da akan danganta da ɓata gari masu kutsowa daga wasu wurare ta ƙaddamar da wani tsari wanda jama'a za su rika tantance duk wani makwabci da bako don kaɗo ɓata gari Daga Jos ga Zainab Babaji da rahoton. Sakataren gwamnatin jihar Filato Farfesa Danladi Atu ya ce sun gano cewa mutane na kwararowa jihar Filato suna aikata barna Sakataren gwamnatin jihar Plateau kenan Farfesa Ɗanladi Atu ke cewa lokaci ya yi da za mu ƙaddamar da shirin kasan makwabcinka. Hasali ma gwamna ya umarci jami'an tsaro da cewa daga yanzu duk wanda ya ɓoye mai garkuwa da mutane a rushe gidansa. Ko yaya al'umma za su taimaka wajen yaƙi da ɓata gari? sunana suleiman haruna musa daga farikin ladi a john to na farko mu al'umma da muke zaune a kauyuka dole ne mu ba jami'an tsaro haɗin kai wannan haƙƙi ne na rayuwarmu. An ce gari baya ci gaba sai da bako, to amma bakon na arziki. Sunana Salomi Hassan Bardi. Iyaye ya kamata mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu mu kuma yi musu addu'a a kowane lokaci. Shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Plateau kuma shugaban ƙaramar hukumar Shandam Alex Nantuam ya ce rashin ɗa'a a tsakanin al'umma ya yi ƙamari don haka suke ɗaukan matakan hukunci. Wato abin da muka kalle halin da muka samu kanmu shine abin da ana ce a turance dike na Moras. a ya faru shekara da shekaru ana wasu da shi har ya kai mu ga inda muke yanzu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria to an gaishe ki labaran na zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani ɗan gudun hijira Dimitri Shevchenko ɗan shekara 34 da haihuwa ya bayyana yadda yake rayuwa mai wadata wadda ya bari a baya yayin da yake magana da muryar Amurka a gidansa da ke New York. A Belarus muna da komai, matata tana da kafe da dama. Ina da kasuwanci kala biyu na kaina, harkar sayar da gidaje, rukunin gidaje, mota a cewarsa. Shevchenko da iyalansa ba su taɓa tunanin barin gida ba to amma cikin watannin baya da suka wuce a gare shi da ma sauran wasu 'yan kasar belarus din abin da ba su taba tunani ba sai gashi ya zame musu abin yi na dole ya kara da cewa mun shiga halin tsaka mai wuya ko dai mu tafi gidan yari ko kuma mu gudu mu buya a wata kasar Kasar Belarus wadda aka dade ana bayyana ta a matsayin ƙasa ta ƙarshe da ake mulkin kama karya a Turai ta kasance ƙarƙashin mulkin Alexander Lukashenko tsawon shekaru 27 amma ana daf da yin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 wasu daga cikin masu adawa da shi suka rika tunanin cewa yana da rauni a siyasance. an jima kaɗan hanifa za ta dawo da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa najeriya majalisar wakilan najeriya ta yi watsi da raɗe-raɗin da ake cewa batun ɓatar makamai sama da 178 a rundunar 'yan sandan ƙasar zai wuce salin alin majalisar wacce dama ta kafa kwamiti na musamman bayan samun rahoton ɓatar makaman daga mai binciken kuɗi na ƙasa adolphus agugu ta ce san batun ba zai buruwa ba wakilin muryar amurka madina dauda ta yi mana nazari kan wannan batu a rahoton da ta aiko mana daga abuja A ta musamman da muryar Amurka, shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Usman Bello Kumo ya ce majalisa ba za ta yi sako-sako da irin wannan batun da ya shafi lamuran tsaro ba a daidai lokacin da Najeriya ke kakkaɓe 'yan ta'addan arewa da kudu maso gabashin ƙasar. Usman Kumo ya buƙaci jama'a su kwantar da hankalinsu don ba za a bar akasin ya kawo koma baya ga kada rayuka da dukiyoyin al'umma ba. Magana ne ake akan um, documentation, magana ne ake magana akan custody. magana ne ake akan maganan procurement magana ne ake akan wasu abubuwa waɗanda suka jaɓinci dokoki da bin ka'ida saboda haka a yanzu abin da yake gabanmu kuskure ne mu yanke hukuncin waye mai laifi amma aikinmu ne mu je mu bincika mu tabbatar da meye gaskiya to yanzu mun riga mun samu ɓangare na auditor general da ya rubuto da ɓangare na kuduri da wani dan majalisa tobi ke ciku ya rezin sannan da hukuncin da majalisa ta yi na kafa kwamiti kamar na wucin gadi na a gaskiyar magana a madadin 'yan najeriya saboda kada 'yan najeriya su ci gaba da zama cikin rashin tsaro to ina tabbatar maka matsayina na shugaban wannan kwamiti bi izinin layi ta'ala za mu yi adalci za mu bincika kuma ba da daɗewa ba za mu ga 'yan najeriya cikakken bayani Kwararre a lamarin tsaro Dr. Kabir Adamu ya ce binciken na da muhimmanci don zai gano gaskiyar halin da rundunar 'yan sanda take ciki don kaucewa fadawar makamai hannun miyagun iri. Dangane da nasaban ko tasirin wannan bincike da kuma halin da kasa take ciki ya nuna cewa akwai alaƙa tsakanin makaman da ake da su wanda suka yawaita a ƙasa wanda suke hannu wanda bai kamata a ce suna rike da shi ba da kuma rashin ingancin yadda wayannan bangarori na tsaro suke gudanar da rumbun su na ajiye makamai shi yasa kusan wajibi ne da bangaren zartarwa wanda hukumar yan sanda ke karkashinta a matsayin tarayya kenan da kuma majalisa su tashi hubbasa su bincike wannan rahoton su tabbatar da cewa a shekarun nan goma sha tara da aka ambanta duk wani wanda yake da hannu da ruwa da saki wanda ki yin aikinsa a hukuntar da shi ya kuma zan hannunka mai sanda ga wayannan wayanda suke kai yanzu da wanda za su biyo baya. To sai dai ra'ayin mataimakin kwamishina Ali Alhassan Fage mai ritaya ya sha bamban yana mai ambata inda yake tunanin makaman ka iya bata ta hanyar hatsari da 'yan sanda ke fuskanta a fagen aiki. Daga wancan lokaci zuwa yanzu din 'yan sanda nawa aka kashe aka karbe makamansu kuma ko al'amarin 'yan disas din nan da aka yi. Police stations nawa aka fasa aka ɗebe makaman domin sai da aka ɗebe makaman sannan aka ƙona aka sa wuta. kuma 'yan sanda nawa ake kashewa a kullum karkai mamaki yanzu haka magana nan da muke ma wanda a wani wuri an harbe dan sanda an dauke makamansa ba a taba kuma harbe dan sanda wanda yake tare da makami an tafi an bar gawarsa da makamin ba a'a sai an dauka wannan ne ina gani kawai ya faɗi wannan abu ne saboda ya fito da kansa a san yana aiki saboda duk a cikin yamutsin labaru a ƙasar nan da wuya dama ka ji labarin auditor general Kokari da na yi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda kan wannan rahoto ya ci tura. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. watanni shida tun bayan da Taliban ta kwace Kabul babban birnin Afghanistan a ranar 15 ga watan Agustan bara, kuma watanni kalilan bayan janyewar Amurka daga Afghanistan ɗin. Makwabciyarta China tana nuna sha'awa sosai game da makomar wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Asiya. a zahiri ma tun kafin taliban ta kwace mulki china take nuna sha'awarta game da ƙasar. A ƙarshen watan Yuli, ministan harkokin wajen China Wang Yi da wata tawagar Taliban mai wakilai tara sun yi wata ganawa a birnin Tianjin da ke arewacin China. Taron a lafazin wasu masu yin sharhi a lokacin ya sake jaddada ɗamarar ɗasawar da Beijing take sanyi da ƙungiyar mai da'awar musulunci da kuma tasirin da Taliban take ƙara yi a duniya. A jiya Talata kamfanin yin magunguna na Pfizer ya yi kira ga Amurka da ta ba da umarnin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar allurar rigakafin cutar COVID-19 'yar kaɗan wanda hakan zai buɗe damar da Amurkawa mafi ƙarancin shekaru su fara karɓar alluran nan da farkon watan gobe na Maris. A wani mataki na bazata hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta buƙaci kamfanin Pfizer da abokin aikinsa BioNTech su nemi wannan bukata tun ma kafin lokacin da suke shirin yin hakan. Yanzu haka dai yara miliyan sha tara 'yan ƙasa da shekaru biyar da ake da su a ƙasar nan su kaɗai ne rukunin mutanen da ba su cancanci karɓar allurar rigakafin cutar ba. Iyaye da dama sun daɗe suna son ganin an faɗaɗa yin allura zuwa ga ƙananan yara musamman bisa la'akari da yadda nau'in cutar na Omicron ya sa aka kwantar da yara da dama a asibiti. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. 'Yan fashin daji sun kai wani hari wanda ya sanadiyar mutuwar mutum akalla bakwai a yankin rara da ke yankin raba a gabashin jihar ta Sokoto. harin na zuwa ne jim kaɗan bayan wani samame da jami'an tsaron najeriya suka kai a wasu yankunan jihar inda suka ce sun samu galaba akan 'yan bindigar da dama daga sokoto ga rahoton muhammad nasir munanan hare-haren ta'addanci da 'yan bindiga ke kaiwa jama'a musamman arewacin najeriya na ci gaba da zamowa abin damuwa ga 'yan ƙasa duba da asarar rayuka da dukiyoyi da ake samu jihar sokoto wadda ke arewa maso yammacin ƙasar ta sha fuskantar waɗannan matsalolin na aidin babban sifetin 'yan sandan najeriya mai kula da ayyuka zaki ahmad ya maganta akan wasu matakai da aka ɗauka zuwa yanzu. IGP ya turo 'yan sanda Special Forces su zo Sokoto su yaƙi wannan al'amari da ya dami jama'a. Allah cikin ikonsa ya ba da gagaruman nasara an shiga cikin dazuzzukan Illela, Raba da Gwaranyu kuma an samu nasarar kama makamai da dama wasu daga cikinsu sun rasa rayukansu wurin kai musu farmaki sannan an kama wajen mutum talatin da bakwai wayanda kisa suna da hannu cikin wannan al'amari. To sai dai a iya cewa wannan nasarar ta bar baya da kura domin ranar da jami'an suka kammala aikin su a Sokoto an samu kai mummunan hari a ɗaya daga cikin yankunan da suka yi aiki wato garin Rara da ke yankin Raba a gabascin jihar na zanta da wani mazaunin yankin isiya rara hudu da minti goma sha bakwai na yamma yan bindiga sun ka taso da gabacin rara suka shiga gida gida suna korar dabbobin yan sa kai da sun ka ji faran suna cikin gari an kai ta halbe halbe daga da dayan gari sai ka sake ce abinda mutanen suna kashe muna mutum bakwai suna kashe muna mutum hudu yan cikin gari mutum uku yan sa kai sannan sun ka ɗauke mu yan sa kai mashin guda hudu dan majalisar jiha mai wakiltar sabon birni ta arewa aminu albastafa boza wanda ke fafatuka akan rashin tsaro a gabacin sokoto ya ce ko bayan wannan harin an samu wasu hare-hare lokacin da jami'an suke kan gudanar da ayyukansu abin da har ke baiwa jama'a mamaki akan ko gwamnati da gaske take yi wajen yakar 'yan bindigar. So abun mamaki jami'an tsaro sun taho sokoto wurin yaƙi da 'yan ta'adda amma cikin inda za a yaƙa babu isa babu sabon birni. To kaga nan akwai alamar tambaya inda gaske ake yin shi dole dole dole a sa isa da sabon mini saboda can ne mazaunan 'yan ta'adda ga wanda kuma ana cikin yakin ga da ake yi aka shiga garin unguwar lalle ba aka kashe mana mutum goma sha uku unguwar lalle na biyu suna kare yakin nan na gaba ɗai sai gashi an shiga garin rara raba lokal gamman an kashe fiye da mutum takwas kuma duk duk gari na wallahi an gargada an tafi da ita kuma an shiga garin an barura illela lokal gamman kuma kaga an kashe mutum an tafi da jama'a yanzu kaga tun da sun wuce yanzu ne za mu ci gaba da shiga cikin bala'i saboda haka ina kira ga gwamnatin tarayya ina kira ga gwamnatin musamman gwamnan jihar sokoto ya nemi gwamnatin tarayya a tsaya a yi aikin ga tsakani da allah a kawar da 'yan ta'addaga mu shi abin da muke muke roƙo ga gwamnatocin jama'a dai na ganin cewa duba da alwashin da shugaban najeriya ya yi na miƙa ƙasa mai cikakken tsaro ga gwamnatin da za ta gaji gwamnatinsa to akwai buƙatar sauya salon yadda ake yaƙi da 'yan ta'addar ko da wannan alwashin zai samu cika muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad nasir kada dai a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci shida da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashin mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya samun mu a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya bayyanar da kudurinsa na tsayawa takarar shugabancin najeriya yana ganin ya fi saura dama da cancantar hawa kujerar ta shugaban kasa kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai duk da duk ayyukan nan da na yi duk sanin najeriya da allah ya bani har yanzu shekaru na hamsin da shida shin ina aka kwana ne game da takaddamar cire tallafin man fetur a najeriya Jama'a Assalamu alaikum. A farkon makon nan ne gwamnan jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya Aminu Waziri Tambuwal. Da fito fili ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugabancin kasar a babban zaɓe na shekara ta 2023 mai zuwa. Tambuwal tsohon kakakin majalisar wakilai wanda ke kan wa'adi na biyu na gwamnan jihar Sokoto. Ya fitar da ƙudurin nasa a fili ne a wani taron siyasa a birnin na mujaddadi. duk da yake dai tambole ya ce yanzu haka ana kan matakin tuntuɓa da tattaunawa ne akan kudirin nasa a wata zantawa da muryar amurka ya ce yana ganin ya fi kowa cancantar rike mukamin shugabancin najeriya musamman a yanayin da kasar take ciki a halin yanzu abu na farko dai ni tun tashi na aikin da na fara rayuwata shine aikin lauya kuma na kai ga matsayi a cikin aikin lauyan nan wanda ake ce ma life venture wanda yana ina daga cikin manya-manyan lauyoyin cikin kasar nan waɗanda ke a cikin wannan dandali na manyan lauyoyin Najeriya wato Body of Benches a ɓangaren shari'a kenan. A ɓangaren sha'anin majalisa in ka lura in kana tunawa to hijira 2003 ina majalisar tarayyar Najeriya aka zaɓe ni karo na biyu hijira 2007 aka zaɓe ni karo na uku hijira 2011 a kowanne daga cikin zaɓukan nan guda uku da aka yi min matakin farko na zama shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar anpp a wannan lokaci hijira 2007 na zama mataimaki ko kuma mukaddashin mai tsawatarwa na jam'iyyar pdp a gwamnatin tarayya mara ta uku inda allah ya mai da ni kuma tare da goyon bayan jama'a hijira 2011 na rike mukamin da shine babban mukami wanda fi kowane matsayi a cikin majalisar wakilai tare da Najeriya wato kakakin majalisar wakilai ta Najeriya idan ka debi bangare wato na majalisa ka za ka cewa ina da masaniya kan tsarin a demokuraɗiyya na wannan fannin kusan shekara goma sha biyu wanda da wahala ka samu a cikin waɗanda ke wannan fafutuka yanzu wanda yake da waɗannan wannan masaniya ta bangaren aikin majalisa bangaren aikin kuma gwamnati na zama da Allah da taimakon jama'a gwamnan jihar sokoto hijira 2015 eh, kuma na sake dawowa karo na biyu hijira 2019 saboda bangaren zartaswa insha Allah alhamdulillah ba tare da alfahari ba shi ma yanzu na samu cikakkar fahimta da sanin makamar aiki na bangaren ah, gwamnati saboda haka bangaren shari'a bangaren ah, majalisa da kuma bangaren gwamnati ah, waɗanda su ne bangaren ruka guda uku na gudanar da mulki na demokuraɗiyya kowanne su in ka duba akwai cancantar da allah ya bani a cikin waɗannan bangarorin ƙari ga wannan kuma aikin da ake yi na gwamnati ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba ni ba zan kira kai na saurayi ba amma ko ba zan kira kai na tsoho ba saboda haka ya zama kamar wata wata gada ko kuma wata wata wata wata mahada wadda ke tsakanin matasa da kuma wadda suke tsofaffi kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuntuɓa ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni wanda shekaruna duk da duk ayyukan nan da na yi duk sanin najeriya da allah ya bani da duk fahimta ta hulɗa ta gwamnati da allah ya bani har yanzu shekaru na hamsin da shida kuma matasan najeriya suna cewa a kawo musu shugabanni waɗanda suka fi kusa da su waɗanda suka fi fahimtar su da kuma yanayin da suke ciki saboda duk waɗannan dalilai da kuma abin da muka yi a nan jihar sokoto na ayyuka waɗanda a bayyane suke sun gaji cewa da Allah idan Allah ya ba wannan matsayin aikin nan za mu iya shi ya excellency da kai aka soma tafiyar nan da ta kafa wannan gwamnati ta jam'iyyar apc amma daga baya kuka raba gari har ka dawo kana su lamirinta shin menene kake gani ana yi ba daidai ba da yasa kake son tsayawa takarar shugaban kasa domin ka gyara abu na farko shine sha'anin tsaro na sha magana akan sha'anin tsaro najeriya yadda ya taɓarɓare a ƙarƙashin wannan gwamnati kuma na sha faɗi ni a nawa ra'ayi irin hanyoyin da za a bi na gyara sha'anin tsaron najeriya abu na biyu haɗin kan 'yan najeriya ba mu taɓa samun lokacin da aka samu rarrabo kanun 'yan Najeriya kamar wannan lokacin ba. Ina da kyakkyawan zaton cewa sanin da Allah ya bani Najeriya da 'yan Najeriya da halayya su da ɗabi'a su da hulɗa da nake da ita kusan kowane saƙo da lungu na wannan ƙasa ina san cewa in Allah ya yarda zan kasance mutum wanda zai sake dawo da martaba da haɗin kan wannan ƙasa ta Najeriya abu na uku sha'ani tattalin arziki sha'ani tattalin arzikin Najeriya ya gurguje wanda ya samu nasaba ne kan matakai da kuma matakan da gwamnatin tarayya ke dauka da kuma rashin ayyukan yi ga al'umma yanayi ya kawo cewa kusan ba mai son ya zo najeriya ya kawo hajarsa tun a matakin jam'iyyar ka ta pdp akwai kalubale na fuskantar zaratan 'yan takara irin su tsohon mataimakin shugaban kasa a teku abubakar da dai sauransu in ma ka tsallake matakin jam'iyya akwai wasu manyan 'yan takarar wasu jam'iyyu ciki har da jam'iyyar apc mai mulki in na baka misali wato kamar tsohon gwamnan jihar Legas Bola Ahmed Tinubu da sauran ire-iren su anya wani shiri kake da shi na tunkarar wannan kalubalen na sauran 'yan takarar ai wato malam murtala ya kamata mu ƙara fahimtar cewa al'amari na Allah ne kuma Allah shi ke bayar da mulki ga wanda ya so lokacin da ya so ba tare da shawara da kowa ba amma shiri na huskanta na kalubalanta abin da na saba da shi yaya na zama kakakin majalisar tarayyar Najeriya ko ka manta ne yaya na zama gwamnan jihar Sokoto na Kano na biyu ko ka manta ne duk kusan waɗanda da kake magana cikin jam'iyyar APC ai sun sa hannu su su ga cewa Allah bai yi na dawo karo na biyu gwamnan jihar Sokoto ba amma Allah ya hukunce shi saboda ni a nake muddin da jam'iyya ta ta aminta na samu tutar in tsaya takar shugaban ƙasar Najeriya ashirin nake kowaye jam'iyyar APC ta kawo in huskance shi kuma in kalubalance shi idan za a iya tunawa a can baya kaɗan dab da ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2021. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa 'yan ƙasar wani albishir na sabuwar shekara. Inda ta ce za ta cire tallafin man fetur wanda hakan na nufin ƙarin farashin man da kusan kashi ɗari ɗaya ga masu amfani da shi a ƙasar a sabuwar shekarar nan da muka shigo ta 2022. To sai dai tun a wannan lokacin albishir ɗin bai sami karɓuwa ba a gurin 'yan Najeriya. balma ta akasarin 'yan kasar ya yi waɗanda suka soma bayyana korafi har ma da barazanar tsunduma yaje-yajen aiki muddin gwamnatin ta aiwatar da ƙudurin nata lamarin da ya sa ana dab da wa'adin da aka shata na soma aiwatar da ƙudurin gwamnati ta lashe amanta da sunan cewa ta ɗage lokacin cire tallafin da ƙarin watanni goma sha takwas nan gaba to sai dai kuma 'yan najeriya musamman 'yan fafutuka da ƙungiyoyin farar hula sun ce sam ba za su mayar da wukarsu a kube ba suna nan kan bakansu da kuma shirin ko ta kwana kan lamarin ko da ko yaushe ne aka kai shi nastura ashir sharif shine shugaban kwamitin amintattu na haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya. Farko zan yaba wa ita majalisar dattijan ƙasa ƙarƙashin jagorancin shi sanata Ahmed Lawan bisa jajircewar da suka yi suka tsaya suka goyi bayan al'umma suka tabbatar an dakatar da wannan almundahana da aka kullo da sunan wai za a cire tallafin man fetur wanda babu wani tallafi da ake wai bayarwa. Dalilin da ya samu ka ce babu wani tallafi shine kowa ya san a Najeriya yau hukumar kula da harkokin man fetur ita take shigo da mai kasan nan su kadai suke siyo mai su shigo da shi kasa a raba yan kasuwa da sauransu a ji a kakai guraren da ake amfani da shi kullum sai a ce wai ana ba da wani wai tallafi na shigo da mai wa ake bawa tallafin ita nnpc din ake ba tallafi ko wa ake bawa na farko kenan sannan biyunsu ya kamata ma a zauna a daddali a ƙasar nan a gaya wa 'yan ƙasa shin man fetur da nnpc take shigo da shi a ina take samun kuɗin da take shigo da man fetur din nan ɗanyen man da take ɗiba adadi nawa take ɗiba take fita da shi sannan kuma ya take siyo shi wannan wankakken mai da ake shigo ake kawo shi kasan nan to wannan abu mun ce da mutanen mu da suka muka shirya dutsunan shirin da muka yi a saurara amma kowanne su ci gaba da mitin a jihohinsu so da mun san magana cewa kai an dakatar zuwa lokaci ba cewa kai an yanke gaba ɗaya ba mun san za a kuma tsaro wata sabatta juyarta ne ƙarshen ta a daidaita da haka mun mun ce kowa ya zama on standby ana kallon su da sun zo da wani abu makamancin wannan a sake fitowa a jajirce a ce ba a ba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa muhammad nasir da shamsiya hamza ibrahim jumbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. don duba tarihin yadda yankin yake a da can mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa talakawa da kuma gwamnati. In ba kadaran Allah ba Arewa za ta gyaru. Musulmi da Krista ya koma ga son addinin Krista da Musulunci ya kuma tuba akan abin abin da mu yi wa junanmu. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya. Ku kasance da muryar Amurka Madiya Kwakwara ta sayi har labaru. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai To don nan kuma muka kawo zango na ƙarshe a cikin shirin namu wato labarai a takaice. An ji cewa a jiya talata kamfanin magunguna na Pfizer ya yi kira ga Amurka da ta bada umarnin yi wa yara 'yan kasa da shekaru biyar allurar rigakafin cutar COVID-19 'yar kaɗan wanda hakan zai buɗe dama ga Amurka mafi ƙarancin shekaru su fara karɓar allurar nan da farkon watan gobe na Maris. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato misalin karfe 8 agogon Najeriya da jihar kamar da Chadi. bakwai kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta ne gabatarwa da Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.